to daga kasashen ketare kuwa farawa daga nahiyar afirka sojojin kasar nijar sun ce sun dakile yunkurin muhammad bazoum tsohon shugaban da suka hamɓar a juyin mulki a watan yuli na tserewa daga hannun su a jiya da yake magana ta gidan talabijin na kasar mai magana da yawon gwamnatin ahmadu abdurrahman ya ce da misalin karfe uku ne hambararren shugaban kasar muhammad bazoum da iyalansa da masu dafa masa abinci guda biyu da jami'an tsaro biyu suka yi kokarin tserewa daga inda ake tsare da shi shirin tsere wanda ya shafi bazin da farko zuwa wani maboya wajen babban birnin ya mai a cewar abdulrahman tun bayan da sojoji suka hambarar da shi a ranar 26 ga watan yuli bazin ya yin murabus kuma har zuwa yanzu ana tsare da shi ne a gidansa da ke tsakiyar fadar shugaban kasa tare da matarsa aziza da ɗansa salim ta sauran sassan duniya kuwa yau ne aka tara kayan agajin ƙasa da ƙasa masu tsananin bukata a kusa da gaza inda falasɗina ake cikin tsananin buƙatar abinci da ruwan sha bayan da ƙasar isra'ila ta kai musu hare-hare ba tare da kakkautawa ba har yanzu dai suna fama da hare-hare mafi muni a tarihinta isra'ila zai ta lashe takobin rusa ƙungiyar hamas bayan da ƙungiyar 'yan kishin islama ta kaddamar da wani gagarumin hari daga zirin gaza a ranar 7 ga watan oktobar inda ta kashe mutane akalla 1,400 galibi kuwa fararen hula ne da aka harbe inda suka kone kurmus a cewar jami'an isra'ila kungiyar hamas dai sun kuma yi garkuwa da mutane kusan 200 da suka hada da baki daga kasashen kusan goma sha biyu daga afirgai zuwa kasar tanzania fiye da da 3,785 akasari fararen hula ne suka mutu sakamakon harin bom a cewar wani adadi da baya-bayan da ma'aikatar lafiya ta hamas din ta gudanar shugaban cibiyar dakile yaduwar cututtuka da kasar wayo a ba ya ce kimanin mutane dubu sha biyar da sittin ake zargin sun kamu da cutar mashako a cikin kasar nan kamar yadda bayanai suka nuna zuwa ranar 19 ga watan oktoban da muke ciki ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai da aka shirya jiya a abuja inda ya ce daga cikin waɗanda ake zargin an tabbatar da sun kamu da cutar sun kai takwas daga ƙananan hukumomi 137 da ke fadin jihohi 20 ciki har da babban birnin tarayya abuja identifa ya ce kashi 71.5 na cikin 100 na waɗanda aka tabbatar sun kamu da wannan cuta suna da shekaru tsakanin shekara 1 zuwa sha hudu ya ce bayanai sun nuna cewa jihar kano ce ke kan gaba wajen samun waɗanda suka kamu da cutar da yawan sai kai dubu bakwai da ɗari bakwai da arba'in da bakwai sai yobe da ke da mutane 841 takwas da arba'in da to a wani labarin kuwa rikicin jin yana ci gaba da farawar barewa a jihar neja biyo bayan sake kai hare-hare akan manoma yankunan rafi da bashegu da wushishi da kuma wani bangare na kananan hukumomin shiroro a jihar mutanen yankin da ke kan hanyar zingeru zuwa ta jina a karamar hukumar rafi da kuma wushishi da bashegu sun shaida wakilinmu cewa tun rana alhamisan bindiga suka kai hari tare da yin garkuwa da mutane hare-hare dai na baya-bayan nan sun faru ne da misalin karfe biyar na yammacin ranar laraba idan yi farmaki kan wasu ƙauyuka da ke tsakanin yakila da ke garin gabas da kuma ƙaramar hukumar zingeru da tajina a karamar hukumar rafi tare da yin garkuwa da mutane da dama wani ma labarai sun gano cewa an yi garkuwa da mutane da dama a yankin sayyati daga ci da kuma ƙauyukan da ke kusa da rafi a ranar juma'a da kuma ranar laraba al'ummar garin ƙauren na moda da ke jihar zamfara sun nemi ɗaukin shugaban ƙasa bola ahmad tinubu domin dakile yawan hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa garuruwansu da yankunan da suke kewaye da su a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da suka aikewa da shugaban ƙasar da ita sannan suka yi ta ga gwamnan jiha dauda lawan dare da shugaban majalisar da ta tagosu a fabiyo mutanen da harkokinsu sun ce na yau da kullum sun tsaya cak sakamakon ayyukan yan bindiga wasikar ta bayyana cewar mutanen yankin da dama sun ƙauracewa gidajensu da ayyukansu domin samun rayuwa mai inganci a wasu makwabtan jihohi gudayen kwanakin bayan na an kai hare-haren wasu garuruwa a yankin musamman maganin saka jiki wanda aka kama hari har sau biyu a cikin mako guda lamarin da ya haifar da zanga-zangar lumana daga mutanen yankin. yajin aiki na shirin kunno kai a fadin kasar nan yayin da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar kwadago ta nelsi kan aiwatar da matakan dakile illolin cire tallafin man fetur ke fuskantar tasgaro a yanzu haka a je daidai kungiyar nelsi ta zargi ministan kwadago samun lalong da kaucewar jejeniyar da suka kulla idan dai za a iya tunawa kungiyar kwadago ta dakatar da yajin aikin da ta shirya ya fadin kasar nan biyu bayan yarjejeniyar da suka cimmawa da gwamnati a ranar biyu ga watan oktoba da yin naira dubu talatin da biyar ga albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya da kuma kaucewa tsoma bakin gwamnati cikin ayyukan kungiyar ma'aikatan sufuri ta nurt kokarin zantawa da ministan kwadago samun lalon ajiya ya ci tuna yayin da ya ki amsa kiran wayar da aka yi masa sai dai daraktan yada labarai na ma'aikatar mr olaji ta oshindo ya ce bai ga sanarwar da kungiyar nlc din ta fitar ba kasancewar ba ta cikin waɗanda aka yi kwafinta a sanarwar tsohon sarkin kano na sha hudu muhammadu sunusi ya ce rage dogaro da yin amfani da man fetur ita ce hanya mai dogon zango da za a yi amfani da ita wajen magance abubuwan da suka shafi janye tallafin mai a ƙasar nan sunusi wanda ya kasance tsohon gwamnan babban bankin ƙasa ya bayyana haka ne a yayin gabatar da wasu jerin mukaloli da cibiyar bincike kan harkokin ƙasashen waje da ke legas ta shirya ya ce hanyoyin masu gajeren zango da za a iya amfani da su wajen magance matsalolin da janye tallafin man fetur ya haifar shine ba da tallafin tsabar kuɗi a yayin da kuma hanyoyi masu dogon zango da za a bi wajen magance matsalolin su ne rage dogaro da yin amfani da man fetur ya ce najeriya na da tarin kalubale ta bangaren samun kuɗin shiga a saboda haka ne ma ya zama wajibi a inganta mutuncin da ƙasar nan ke da shi wanda hakan zai janyo hankalin masu zuba jari zuwa a ƙasar nan to kuwa jakadan najeriya maroko alhaji mansur nuhu bamali ya rasu Bamani wanda tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada a shekarar ta gabata shi ne magajin garin Zazzau kuma kanin sarkin Zazzau. Wata sanarwa da jami'in yaɗa labarai na masarautar Zazzau ta fitar Sirnuhu Bamali ya rasu ne a wani asibiti mai zaman kansa da ke Legas yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa kasar Morocco. kotun koli ta saka lokacin da za ta fara sauraron karar da tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata a karkashin jam'iyyar pdp a ciko abubakar ya shigar a gabanta haka dai na nufin zai ci gaba da fafatawa da shugaban kasa bola ahmad tinubu a shirar da ke tsakanin su a kotun koli a ranar litinin mai kamawa kamar dai da wata sanarwa da magatakardar kotun zainab garba ta fitar a jiya ta bayyana kazalika daraktan yaɗa labaran kotun koli dr festus akande ya tabbatar da cewa an saka ranar litinin mai zuwa 23 ga watan oktoba da muke ciki domin dai fara sauraron kin na shari'ar da atikun ya shigar a gaban kotun ta wani bangare kuwa majalisar wakilai ta bayyana damuwarta akan tarin ayyukan da ke gabanta da ke gaban kotun kolin ƙasar nan koken da ya biyo bayan wani kudurin gaggawa da dan majalisa patrick omo da ke wakiltar mazabar ikot efene daga jihar akwa ibom ya gabatar a gaban zauren majalisa ya ce a yanzu haka kotun kolin tana da alkalai guda goma sha ɗaya ne kacal a maimakon guda ashirin da ɗaya da kundin tsarin mulkin ƙasar nan sashi na ɗari biyu da talatin biyu cikin baka ya shirin da a samar a saboda haka ne ma majalisar wakilai ta yanke shawarar yin kira gwamnatin tarayya da ta naɗa sabbin alkalai a kotun kolin domin tabbatar da ana yanke hukunci na shari'o'in da ke gaban kotu akan lokacin da ya dace